والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمنا عشرين دا أكو أشهر وانا وتامي البركة na azumi hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha hudu kenan ga watan uku dubu a watan hudu dubu biyu da ashirin da uku a dai wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar muhammad gumi da ke garin mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a cikin birnin Kano, Najeriya. Allah maɗaukacin sarki ya samu dace. Za mu shiga sabuwar sura, suratu lukman Na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف نعم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم أن سورة هناك سورة لقمان ayoyinka إنك إذا da hudu ثم إتمام الشيء makiya sai an sauka duk da waɗansu ayoyin suna akwai ayoyin maka a cewa to madina a cikin su بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم الله تعالى يقول تلك آيات الكتاب waɗancan ayoyin littafi ne mai hikima cewa waɗancan ayoyin littafi ne mai hikima waɗansu malamai suka ce ishara ce zuwa ga waɗansan alif lamim ɗin wato alifin da lamun da nima waɗansu malamai kuma suka ce a ishara ce ba ma akan ƙwar'ani yake magana ba ana nufin sa a taura linjila zabura waɗanda suka gabatu ƙwar'ani waɗansu kuma suka ce a'a ayoyin ƙwar'anin nan zai ake nufi da wanda suka gabata da wanda za a ji nan gaba duk dai ba abin da ya hada su su alifin ne da lamun da nimun da ire-iren sai dai hakikanin sanin mai Allah ke nufi da wannan aya tunda ta zo a ma'anar aya ta farko alif lam mim kuma aka sa nambar aya ta ɗaya to Allah shi ya san me yake nufi amma dai da yawa malamai suka ce yana daga cikin mutashabih mutashabih qur'ani yana da muhkamat yana da mutashabih huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab bangiji shine wanda ya saukar maka da littafi daga cikinsa akwai ayatun muhkamat ayoyi waɗanda suke muhkamai da ni da kai da sauran jama'a mukan yi tarayya wajen saurin fahimtar su ba tare da wahala ba akwai kuma mutar shabe su wayannan masu don Allah ya ce hunna ummul kitab su ne galibin mafi yawan alkur'ani to akwai kuma ɗaiɗaiku ba wanda ya ce fahimce su ya gane su sai malamai sai an rasu kuna fil ilmi da aka iri na irinka ba zai yi saurin fahimtar su kai tsaye ba sai ya hada su da muhkamat ko sai ya ji bayanin sa a gurin malamai tabbata cikin ilimi na fata an gane warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina ma yadhakkaru illa ulul albab wadannan suna daga cikin mutashabi ayoyin da suke kama da juna ko suke kama da muhkamat hakikanin sanin ma'anarsu sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ko da waɗansu malamin suna ƙoƙarin fassarawa cikin sahabai irin su ibn abbas da ire-iren su amma abin da dai muka sha faɗa malamai sun fi cewa allahu a'lamu bi muradihi bi zalika allah shi ne mafi sanin game da haƙiƙanin me yake nufi da waɗannan harfa allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ko ka san fasarar ko ba ka sani ba ka dai imani daga Allah kuma ba ɗora ma nauyin dole sai ka san fasarar su ba ballantana sanin ma'anarsu ballantana aiki da kawai dai alifin lamun nemun wasu ce alifin yana nufin Allah lamun wasu sai jibril nemun muhammad ka gaji wannan kallafa wa rai ne da hakikanin fasara su sai Allah Allahu alam Allah ya ce tilka ayatul kitab wa'ancan ayoyi ne na alkitab alkitab sai ne daga sunayen alkur'ani alhakim mai hikima ko kuma ayoyin da uhkimat ayatuhu ayoyinsu an kyautata an tsara su su masu ƙayatarwa ne masu birgewa ne ba wanda ya ce babu hikima a ciki ko ba tsara su ba shi ne ma'ana alhakim ɗin yani allazi uhkima ayatuhu min ladin hakimin khabir an gyara ayoyin an kyautata an tsara an bi su dashi dashi kamar da ko rubu-rubu tumini tumini hizbi hizbi in ka bi su za ka ce wannan tsarin ba ƙaramin tsari a kai ba kuma ka kalli ikon Allah duk mintunan da kake karanta izu ɗaya idan ka zo haka za ka karanta izu ɗaya in minti goma kake yi minti sha biyar kake minti ashirin ka karanta izu ɗaya izin ka zama haka za ka kana gama mintunan na cika in sallah kake yi da su ma haka ne wallahi kana sallah awa ɗaya da izu ɗaya awa ɗaya na za su ba rage ba ƙarshe da mu'ujizar ƙur'ani to an tsara su daki-daki in a wata kake so ka sauka a wata biyu a safi ɗaya a safi biyu a kwana kaza duka komai a tsare shi. hudan wa rahmatan kuma waɗannan ayoyin shirya ne kuma rahama ne lil ga masu yin aiki don Allah masu kyautatawa masu bautawa Allah kamar suna ganin Allah saboda yarda da Allah shi ne ihsan a fasar da annabi yake al-ihsanu an da Allah ka kun tara fa ɗan na takun yara ka Shi ne mataki na uku na musulunci ko takala ne guda uku tef guda uku al'islam, al'iman, al ka kai luwa kenan ka zama almuslim sai almu'min sai almuhsin akhbarni anil islam ya faɗa akhbarni anil iman ya faɗa akhbarni anil ihsan ya faɗa sune maratibu dini matatakalar addini daga wannan sai wannan shi kafiri da ma bai shiga ba bai hau step na farko ba man kana taka step na farko to ka musulunta sai ka shiga step na biyu shine ka zama mu'min ulaika humul mu'minuna haqqan sai ka hau na biyu shine al-muhsin al-muhsinun suwaye al-muhsinun sune mutanen da sun yadda Allah yana da muraqaba <clears throat> Allah na kallon su to ba nan suka tsaya ba kuma suna mu'amala da Allah kamar suna ganin shi me ma'ana kamar suna ganin shi suna jin kunyar Allah kamar yana ganin shi suna ganin kamar da muka sha faɗa ɗan adam a ɗabi'arsa yadda Allah ya yi shi bai fiye jin kunyar abin da baya gani ba <clears throat> baya jin kunyar abin da baya gani galiban to mutumin da yake jin kunyar abin da baya gani yake ganin kamar yana ganinsa to wannan shine ya kai kololuwa wajen jin kunya to haka ce so kai wa Allah yanzu misali dukkanin mu mun yadda akwai mala'iku kiraman katibin wa inna alaikum hafizin inna rusulana yaktubuna ma tamkurun ayoyi da ke nuna ga sanan suna tare da ku suna rubutu suna sa ido a kanku amma ba ma jin kunya su tsakani da Allah ko muna ji ba ma jin su haka za ka daure ka yi saban kasan suna ganin ka me yasa kake jin baka jin kunya saboda baka ganin su da a ce sanda za ka yi saban kana ganin shiga suna akan kujera a zaune da takarda da jiran wani zuba ido wa juna zai wahala kai zai wahala <clears throat> amma abin da yasa ka daure dan baka ganin su kuma kasan suna ganin ka to kana na al ila al-mu'minu amma <laughs> baka je matsayin al ba almuhsin sai ka yadda annabi ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka dan kai baka ganin shi dama shi yana ganin ka to ka kai matsayin da kamar kana ganin sa to wannan shine mutum saboda haka yasa ba ma jin kunyar aljanu ba ma jin kunyar mala'iku amma muna jin kunyar mutane ƴan uwanmu saboda me muna ganin su suna ganin mu sanda za ka yi sabo wa kake ɓoyewa mutane ya na minan nas wala ya na min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl me yasa kake sa sakata me yasa kake buya me yasa kake rufe motar ka da wani bakin gilashi wai kar a game ka dauko eh duk ba wani abu ne mutane kake jin kunya to ko me yasa kake jin kunya suna ganin ka kana ganin su ma da ba ka ganin su ba za ka ji jini to da mala'iku suna yawo aljanu na yawo ubangiji yana a sayarin muna ganin sa duk ba za mu wani abin ba to akwai muminin da ya kai wannan matsayi ba zai iya saba Allah ba kamar yana ganin Allah haka yake mu'amala da Allah a cikin komai a aikin hajjinsa a sallar a zakarsa a komai kamar yana ganin Allah haka yake jin kunyarsa to ka gami mai kaiwa wannan matakin almuhsin ka kai kololuwar sabbin ƙarshe to ka kai gezi kenan to da ka har yanzu mu a almusulmin muke ne ko mun tsallaka ba a sani ba amma dai ina ga har yanzu a step din farko muke dan sai qalatul arabu amanna Allah ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna larabawa suka aure suka ce ai mun zama mu'minai Allah ya ce kuna nan dai a musulmin ku amma walam ma ya da kulil imanu fi qulubikum har yanzu imani bai ratsa zukatan ku ba wallahi na rantsa ba zan ka fara ba har yanzu al musulmin ba mu kai mataki na biyu ba da mun kai na biyu da sana al'amura sun canja ballantana mu kai na uku ko da aka mu dage mu kai matsayi na biyu sai Allah ya taimake mu sai mu kai matsayi na uku mun gama step din kenan maratibu din salasa haka ake karanta mana islamiyya muke karanta yan islamiyya matakan addini guda uku ne al-islamu wal imanu wal ihsan <clears throat> to Allah yace wannan qur'anin shiriya ne rahama ce lil muhsinina ga masu ihsani su ne masu ihsani allazina yuqimuna salata su ne waɗanda suke tsaye da sallah ba wai suna sallar ba suna tsaye da ita da gaske da hududinta da dokokinta a lokacinta da jin kunyar Allah da kushu'inta da koyi da annabi a ciki da komai da komai ta cika ba waiwaye zuciyar ma ba ta yi waiwaye ba ana jin kunyar Allah kamar ana ganawa da shi ana jin kuma daɗin sallar to wannan an tsaye da ita ce ta tsaye wa yau tonar zaka suna ba da zakka suna ba da haƙƙin Allah na dukiya kullum Allah na hada sallah da zakka ba sa rabuwa la lanna man farraqa bayna salati wa zakka duk wanda ya raba sallah da zakka yace sai na yaƙi shi ba cikakken musulmi bane inji sai na abubakar wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su game da lahira hum yuqinuna so sun yi yaƙini na yaƙin shi ne kishiyar shakka yaƙini kishiyar shakka ba sa kokwanton kamar jiyau ne ganau ne kamar sun gani ne to wannan ma ga a nan ma za ka gane ba mu kai matsayin na ba <coughs> domin ko bahaushe yana yarda da wannan yana yada da wani in yake kai wallahi wani ba shi da imani me yake nufi kafiri yake nufi ba haka yake nufi ba wani a ban taba gamar imani irin wani ba kuma ya san musulmi ne amma bai wallahi wani ba shi da imani me yasa yana yin wasu abubuwa da alama bai da da hisabi da lahira ba ko musulmi ne za mu zo mu sallah tare da mu komai amma yana yin wasu abubuwa a kasuwa ne a gurin aiki na rashin tausayi da rashin imani kuma galiban da haka muke to sai zama har yanzu ba mu yi ilimi da lahira ba wallahi ba mu sakankance ba ba mu gamsu hakikatan za ta zo ba mun dai yarda ne akwai kiyama amma aiki mu bai nuna haka ba to idan aiki ya nuna sai ce wannan yayi yaqin ya ga ainul yaqin ya ga ilmul yaqin thumma latarawunnaha ainul yaqin Shi ne ka gani kai ka je ka gani yanzu duk lahirar nan da wani zai je dawo wanda ya je gano to shi ne ya ga ainihin yaqini fa mu duk ilimin yaqini muke bi amma wanda ya je ya dawo ya gano shi ne zai ba da labari to yanzu da zai dawo ya gaya mana babu shakka sai ya fi mu nutsuwa ya fi mu kwanciyar hankali ya fi mu bautar Allah da duk wani ishe shi ba zai ba me yasa ya je ya ga tabbas mu kuma har yanzu labari muke ji ba mu ga wutar ba ba mu ga aljannar ba to akwai mutanen da kamar sun ganta wallahi suna da hum bil akhirati hum yuqinun suna kafa kafa da ita <clears throat> ulaika ala hudan min rabbihim irin wayannan mutane su ne waɗanda ala hudan min rabbihim suna kan shari'a daga ubangiji suna kan hujjoji bayyanannu na shari'a da suka gamsu da shi daga ubangiji wa ulaika humul muflihun kuma su ne masu cin nasara su ne masu rabauta na'am ومن الناس من يشفي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين نعم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع معها كأن في أذنيه وقرا نعم فبشره بعذاب أليم ومن الناس دقتكم متاني من يشتري لهو الحديث akwai wanda yake sayo gurbataccen zance liyudilla an sabilillah don ya ɓatar ya kange daga hanyar Allah bai gairi ilimin ba tare da sani ko ilimi ba wa ba ha huzuwa kuma ya riƙe ayoyin a matsayin ba'a da izgili ula'ika lahum azabun muhim irin wayannan su suke da azaba ta wulaƙanci wa idza a alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyinmu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka Allah ya suma ha kai ka ce bai ji su ba ka anna fi uzunaihi waqara yadda ka san akwai wata toshiya a kunnansa abashirhu ya mata albishir bi azabin alim da wata azaba mai zuki mai raɗaɗi wal iyazu waɗansu malamai daga cikin sahabbai kai tsaye sun fasara wannan aya hadarin tsuwa abu abdurrahman abdullahi dan masa'ud ya ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa innahu al-ghina wallahi alladhi la ilaha illa huwa innahu al-ghina wallahi alladhi la ilaha illa huwa innahu al-ghina hasa uku menene gurbataccen zance menene lahawal hadith yace waka ake nufi music ake nufi kada kada ake nufi reye reye ake nufi ga Abdullahi dan musau ya je sayo kasa din da kudin shi a ya kirawo mawakin da kudin shi ya biya shi daga cikin mutane akwai masu haka wannan Allah yana habaici ne a fakaice aka ce Allah baya kiran suna galiba sai dai sai wa minan na. in ka san aikinka ne kawai sai ka tsaya akwai daga cikin mutane mai yin kaza mai yin kaza wa minan nasi man yujibuka qawluhu wa minan nasi man yashri nafsuhu wa minan nasi kaza wa minan nasi kaza wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf da haka Allah yake faɗa daga cikin mutane akwai mai yin kaza shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin salan da ya dauka kenan in yazo sai ce ma balu aqwam ma balu aqwamin wai me ya samu waɗansu mutane ne suke kaza suke kaza annabi baya kiran suna <clears throat> baya ambaton kowa sai dai ce me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza ba zai bayyana ba ba zai irin abin da muke irin na yan media ba kawai ka ɗauko hoton mutum a rana ma an san da wa kake wannan haramun ne haramun ne gwara kawai ka ce me yasa waɗansu kar ma wani ya gano ma da wani kake kada gano don kana yin haka to ka ci fuska ka ci mutunci kuma ka shiga haƙƙinsa ko ba abin da ya fi laifi a duniya in ka ɗauki shirka sama da taɓa mutuncin musulmi shi ne irzil musulmi annabi ya ce riba riba tana da babi babi saba'in da ‘yan kai ƙofofin riba da ake iya faɗawa cikin riba mafi mafi wai mafi sakwasakwanta mafi sauki-saukinta annabi ya ce mislu an yanki harrajul umma kamar mutum ya auri uwashi ya aura a nan suka ta ana nufin ya yi zina da uwashi mafi girman riba kuwa a wajen zanibi shine cin mutuncin musulmi taba irzul musulmi mutuncin musulmi sau da haka abin da ake yi a midiya a yanzu ina ga da yawa wasu sun ɗauka ma hakan ma neman kusanci ne ga Allah hakan ma lada ne ba su san mugun zunubi ba ne wani shi bai ma kira sunan ba tukuna sai kuma tun da ya ɗauko bayani sai a gano da wani ake sai a leƙa hotuna ba haka ake yi ba yanzu sai a ce kawai da wani yake gafa da wanda ake ni ban san waye koya mutane irin wannan abin ba shi san da yake bai ce da wani ba bai kira suna ba amma shi kuma mai sawar sai ɗauko hotunan mutane kana jin bayanan kuma kana kallon hotunan da wani da wani ake ga sunan kana kallo shi ya ƙara gibar akan gibar kenan ya ƙara fito da komai in kana shakku ma to da wani yake kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu duk musulmi akan musulmi annabi yace haramun ne jininsa dukiyarsa da mutuncinsa da za ka karanta littafin an nawawi al'alkar wallahi da ka sha ban mamaki yace daga cikin giba in imam an nawawi ka zo ba da fatawa ma kawai ka ce ai wasu dai to Allah bai shiri mu Haɗin wannan kawai ka ce ai wasu mutanen da Allah da shirya wanda da ji an san da wa kake ce wallahi ya zama giba in ji ya zama giba baka kira sunan shi ba amma tun da maganar an gane da wani kake ta haramun idan imam nawawi kuma yace da yawa wata magana halak ce amma daga nan za a shiga haramun ba tare da kina sunan kowa ba to dole wannan harshen sai an masa linzami sai an yi masa taka tsantsan sai an gano kuma ta ina shi ɗan din ya gama da wallahi waɗannan wanda nake faɗa duka haramun ne sa hoton wani sha gube akan wani wanda ba haƙƙinsa ba bai ji ba bai gani ba kuma duk mutumin da za ka iya zuwa ku tattauna za iya kiransa a wayan za iya tambaya za iya masa kyakkyawan zato ka san ba san zuciya a tare da shi san da ya da fatawa da halatta kai masa hukunci dan yana ga bai ba da fatawa daidai da abin da kake so ba sai kawai ka hau midiyan wani bai yi daidai ba wani ma ka zance kai wani ma wannan ma jahilci ne ma ka ji wani na faɗin haka ka je ka tuntule shi ka zauna da shi ka fahimci me yake nufi duk ba kai ba kuma za ka iya maganin abin ba tare da wani ya ba wannan kuma shi ya janyo mutuncin kowa ya zube da na malaman da na manyan mutanen da na kowa saboda yanzu kowa an zubar masa da mutunci ba wani yanzu mai mutunci yanzu a cikin al'ummar ba tsoho ba yaro ba malami ba ba mai mulki ba basarashi kowa mara mutunci ne yanzu a cikin al'ummar hausawa kuma duk al'ummar da ta zama haka na ranci da Allah an shafe ta إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب في الدنيا ba wanda zai kalle ni sai a tsohon mai sauran mutunci ban san wani mai shekaru da ya isa ya fito ya magana yanzu a midiya ba ban san wani mutum saboda sarauta ko kuɗin shi ko ilimin sana'ar addini da zai fito ya magana ba kowa tsoron magana yake in kana son mutuncin ke tsira fa sai dai fa shiru kuma duk rashin mutuncin da za a karkai magana karkai ta kai magana la ta ta kalla ballanta na ka shigo harkar siyasa Ba la ta kulla kuma uf karka ce uf in ku kai da kai magana to ka shiga uf kai ba ka da ra'ayi kai ba ka da ta cewa wannan harkar ballanta na wanda zai ce mi gabar ina ainihin musulmi ku yi kaza kar ku yi kaza wallahi tallahi babu shi in kuma akwai nabbi uli bi ilmi in kuntum sadiqin a gaya min wani mutum ɗaya da zai iya ba mu umarni wallahi tallahi babu shi to alayya ta hal wannan musifa ce babba kuma lallai tana buƙatar nazari da jara da tunani kuma ya nuna cewa ba wanda zai tusaya wani ko ba wani babba da zai samu wani matsayi ya yi tunani ya kirawo mu mu na ƙasa ko ya taimake mu ko ya janyo mu dan ya san ba shi da mutunci a gurin ba zai saba janyo ka ba to da kan yi gaba yayi gaba kenan ya san wannan al'umma ta riga ta mutu to anan Abdullahi dan Mas'ud yace Allah yana ishara ne ga waƙoƙi haramun ne waƙa wata iri waƙa duk waƙar da ta kunshi abu uku na farko akwai batsa ciki na biyu akwai zamba ciki wato yi wa wasu zambo a ciki na uku akwai kiɗa a cikinta to duk waka da ta ƙunshi zambo batsa kiɗa ƙari kuma da haɗuwar maza da mata sanda ake yinta to wannan suka fi haramun ne jinta da sayauta da kirawo mai yi ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan biki wannan laifi ne matukar an haɗa waɗannan abubuwa amma inda sunan babu waɗannan abubuwa to an ga a wajen biki annabi ya umarci ta aisha da su waka a tainakum a tainakum ai mun karanta a nan cikin hadisi yace ya za ku kai amarya annabi yace ba dan wani waka haka yace ya rasulullahi me za mu ci to ku rika cewa a a kun atainakum kun fa hayyuna nuhayyikum balawla hamratu samra ko ma kan min azwadikum annabi ya gaya musu ga irin waƙar ma da za su walaula hamratu samra ma kan saminat bawa azarikum to da aka suka rika rera wannan waka aka kai amarya sannan akwai waƙoƙi na addini na wa'azi irin su zuhudu irin su tunatarwa irin su waƙoƙin da aka yi shi don karantar da addini ma da su wani ba nasar ba ne da waƙoƙi aka kai da fikihu ko kuma akwai na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ishiriniya wannan duka waƙoƙi ne na halak malak Don me a cikin sun kunshi yabo ga annabi ne tsantsa na fata an gane saboda haka wannan waƙoƙi ne na halak malak karanta su ya halatta koyan abin da ke cikin halak ne za a koyi luga za a koyi yare za a koyi abubuwa na fasaha da irin su daliya da irin su zuhud na ali hussein tawali qawlaha nastan wa wa'azan wa tadhkiran ali bin hussein tabaraka zul ula wal kibriya tafarrada bil jalali wa bil baqa'i irin wainin waƙoƙi suna nan da yawa yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakkarafatin ila baiti turabi فيسلم فيه مهدورا وحيدا أحاط به شخوب الاقتراب إن كبيرت أقويني ديرا أقويني كذا بصورة فهذا إشرينيا إن كانت إشرينيا ذاك تشي وإن متعلم بسكي وإن باين الله كما والله وليان الله ندك تشي ga ƙwarewa a larabci ga ƙwarewa a magana ga ba abin da ba a ƙware ba ga iya yaban manzon Allah ɗin an kai ƙarshe saura wani ɗan salafiya kuma yake so wannan magana ta ce ta ilimi ba ta jahilci da hauka ba magana ce ta ilimi kai in baka sani ba to kila baka taba karanta baka taba karanta ba <clears throat> amma la ilimi ne in baka karanta ba to sai dai kai kai hauka kan to da kai irin wannan waƙoƙi sun halatta da ilimi aka yi kuma aka ɗauki haƙƙin manzala aka ba sallallahu alaihi wasallam <clears throat> زين القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول مستهيل وجائز saboda haka lalle akwai waƙoƙi ko a zamanin annabi an yi shi hansan ibn sabit mawaki ne hansa udin ta tumari mawakiyar manzo Allah duk ba a yi su ba annabi bai ji su ba kai ya ma zo yana d'a annabi yana ra jibril yana goyon bayanka. hadisi ne sahihi hansan ibn sabit ya zo masallacin annabi yana waƙa din ma Umar ya harare shi ya ce a'a Umar ina yin wannan waka a cikin masallacin akwai wanda ya fika shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adimna khailana illam tarawha tasiru naqa maw'ida hal kiba'u waka mai yawan gaske don ka zo yanzu kana rera wannan sai ce kai bid'a kai bid'a ba kai abin da a zamanin Annabi ma an yi in kuma an gano akwai kuskure a wani guri to baya nuna a haramta ta gaba ɗaya in ka gano da kuskuren ko dai kai ne ka gano kuskuren ko kuma kai baka iya fahimtar kila manufarsa ba sai kai masa kyakkyawan zato ga abin da ke yi to galiban wani abin kuma rashin fahimtar abin da nasin ya faɗa sai a zo a hukunta mutum da abin da yake ba da ba ne <clears throat> to alayya ta hal irin wayannan waƙoƙi sun halatta na wa'azi da sauransu ya mun yi magana ko muka ce kada sa kiɗa kada haɗu maza da mata sannan kuma kada bayan kada yi zamba ga kowa kada zaji kowa kada yi kowa sun mutunci ko na biki ko na siyasa ko na mai ana so ta halarci wadda ba wani maroƙi da za a zo a ce kawai yana waka yana sajin wanda ya ga dama ana ba shi kuɗi wannan haramun ne ba wani roƙo a cikin wannan to da haka yan uwa iri wayannan waƙoƙi a yayi ba za ka je ka je ka so da kuɗinka domin ka zo kai ba ko ka ji ba sannan kuma mafi illar su ne akwai daga cikin mutanenmu wanda suke fita waƙoƙin da ba su ma san ma'anarsu ba ko na indiyan ne ko na american ne shi ba ji yake ba ila ma addinin sa ake zaga sani ba amma yana kada kai kamar wani dangwala gwada wai waka ya ji ila addinin addininsa ake taba amma bai sani ba yan indiya ne galiban kafirai ne masu bautan shanu kila suke yaban allolin su. kai ko baka sani ba to wannan wakar kuma ta cika duniya yana daga alamomin tashin alkiyama na ce waƙa al-ma'azif al-ghina al waƙoƙi da zabiyoyi da kaɗa kaɗa da rere za su cika duniya gidajen rediyo gidajen talabijin wayoyinmu ina ne ko ina ka shiga yanzu su ne masallaci ma bai tsira ba wallahi bai tsira ba kuma annabi ce za a mai da ƙurani shi ma mismar irin yadda ake sa waƙoƙi a talabijin a rediyo shi ma a jerin sa haka za a sako ana cikin jin waƙa sai a sako ƙur'ani. ana gama jin ƙur'ani kuma sai a saki kiɗa ba su da wani bambanci wani haka haka mai da abin to daga cikin magabata akwai wanda suka je ɗaukar ilimin hadisi wallahi sauti suka ji kamar na waka, sauti a gidan sai suka ɗaya ɗayan yana anya waka ne ɗayan yana ni na ji da kunne na waka na ji ɗayan yana a'a in ba waka ba ne karfe yanke hukunci dalilin da ba su ɗauki hadisi ma a gurin sa ba an ji kamar sautin waka a gurin to kaga inda yanzu magabata za su dawo cikin al'ummar musulmi su je da waƙa ta yaɗo ta zama ma in kace ba shi sai ne kimalan waƙar ma'ana ta riga ta zama ma'aruf ta zama ma'aruf ma'aruf shine annabi yace za a za a munkari zai zama ma'aruf ma'aruf ya zama munkari kai da kace ba ta ma yanzu kai ne laqad ji'ta shay'an nukra laqad ji'ta shay'an imra kai ne ma ka zo da abin mamaki da kace ba kyau sannan kuma nake cewa in motar haya ka shiga a daidaita taho ka shiga wurin aski ka je duk kayan kenan da ƙur'ani suke sawa yake yawo da daidaita taho nan tsawon yini yana jin ƙur'ani wata irin albarka kake da sun zai samu wani irin ayoyi zai haddace a kwana nawa zai saukan yi saka memorin nan daga bakar hannas in ya sa ƙurani sai a ce ba za a shiga daidaita sahun ba za a shiga to su ɗauka suke ai kowa ma son waka riki da haka da ya shiga zai kunna muku waka kuma yini zai yana sauraro ko bai haddasa aya biyar ba a wannan yini wallahi da ayoyi biyar ɗin nan yasa yake ji yake ji yake ji to da tuni yana samun kuɗi yana sana'a kuma yana hadda cikin kwanciyar hankali kuma Allah ya sa albarka a cikin a daidaita sahun ma sai Allah ya tsare shi ko hatsari ba zai ba saboda ana jin Qur'ani bi to ina ma da za su canza to daga cikin masu jin waƙoƙin nan na turawa Allah a koni yaro subhanallah su pack ake ce mishi shi bayan ya haddace yanzu fatu yake yi rubutawa yake yadda su fakirin ya yi su yana rubuta su yana haddacewa yana karantarwa yadda ka san haddace qur'ani da almajirai uban saman ya tashi na su zai ina tufak tufak wani mawaƙi <laughs> to yi ma sunansa kenan wannan ba karamin hatsari ba ne mutum ya mutu a haka <clears throat> kenan ka kana sansa kana ƙaunarsa za a tashe ku tare da shi yi ba a so kullum ma a khalilihi annabi ya ce kowa za a tashi shi tare da masoyinsa wanda ce. to shi ne abdullahi dan masaudi ya ce akwai daga cikin mutane wanda yake zuwa ya so waka ko kasat ko menene la yudilla an sabilillah kawai dan ya batar a hanyar Allah a daina jin Qur'ani a daina sauraro bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna in ana karanta masa ayoyin mu ma walla mustakbiran juyawa zai yi da girman kai ka Allah mai suma ha kamar bai ji ba ka na fi udhunihi waqra yadda ka san toshe kunnan akai abashirhu bi azabin alim yi masa albishir da wata azaba matsananciya na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم نعم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن سكا إيماني كما سكا أيتي نقري لهم جنات النعيم سنادى جنات النعيم الجنوني لنبنا ننئمة إتتي الجنة خالدين فيها ثم ثم سدوما نئتكي wa'adallahi haqqan alƙawarin Allah tabbas gaskiya ne wa huwa al hakim Allah shine mabuwayi da ya fi ƙarfin kowa al kuma mai hikima wanda yake tsara komai a inda ya dace to da haka mai da muka sha faɗa wannan sharaɗi ne allazina amanu wa amilus salihat yadda Allah baya raba sallah da zakka haka baya raba imani da aiki mai kyau imani kadai ba zai wadatar da mu ba sai mun haɗa da aikin da Allah ya gadi amalin salihat shine aikin da shari'a ta yarda da shi ta kuma amince shine mai kyau ba wanda kai kake ganin shine mai kyau ba innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum inda rabbihim innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار irin su wajen guda bakwai na Qur'ani wanda suka ce innal ladina amanu wa amilu salihat innal ladina amanu wa amilu salihat to wannan suna daga ciki ubangiji ya ce shine ainihin wato za su dawama ciki wannan alkawari ne na gaskiya wa huwa al-azizul hakim na'am خلق السماوات بغير عمل ترونها نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة نعم. وأنزلنا من السماء ماء وأنبتنا فيها من كل زوج كريم نعم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه نعم بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات وانجزي شيئا لكي سميه bi gairi amadin tarawnaha ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba wa alqa fil ardi kuma ya jefa ya zuba a ban ƙasa ɗin rawasiya manya manyan duwatsu an tami da bikum dan kar ta rawa da ku ita kasar tana karkacewa da ku wa basta fiha kuma a cikin kasar ubangiji ya watsa ay nashara min kulli dabba daga dangin duk wata dabba da ka sani a bayan ƙasa wa an zanna mina sama ima'an muka kuma saukar da wani irin ruwa daga sama fa an fi fiha sai muka tsirar a cikin ƙasar min kulli zaujin daga dangin duk wani abu mai aure dangi biyu mata da namiji min wanda yake mai karinci mai daraja wannan ma kamar sauran ayoyi da muka yi cewa Allah madaukakin sarki Allahu rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arsh Allah ya daga sama wajen halitta khalaqa samawati bi ma'ana rafa as-samawati Allah ya halitta sama ya daga jininta rafa samkaha fasawaha to da ya daga ta kuma muka ce babu kinshiki ba filoli da suka tarita da yace bi ghairi amadin tarawnaha ba yana nufin akwai filolin ba ne mu ne ba ma gani a babu filar kwata-kwata babu abin da ya tsare su kawai ikon Allah ne wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'awatan min al-ardi idza antum takhrujun wa yumsiku as-sama'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di kawai Allah ne ku tsaya suka tsaya ba abin da ya rike su ikon Allah ne umarnin Allah ne kawai ya rike su bi gairi amadin karaunaha kasa kuma wa alqasil ardi sai jefa mata rawasiya sune rawasi ashamikhat manya-manyan duwatsu da suka tokare kasa su suke taimaka mata wajen ba ta rawa ba ta girgiza fa ambatna fi wa anzalna na an da bikum dan kar ta rika rawa da ku da haka take kawai a dangile to kila sai ta zama kamar faranti a sama yana yawo amma sai ubangiji ya tokare shi da ƙasan take tsaye wa basta fiha kuma cikin ƙasar basta nashara ubangiji ya sa masu rayuwa a cikinta daga dangin duk wata dabba ɗan adam dabbobi shanu menene awaki tumaki raƙuma da tsuntsaye da na ruwa da na fili duk dangin wani abu na dabba sai da Allah ya yada a cikinta da ƙwari iri-iri halittu iri-iri da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba sannan mu an zanna mini sama muka saukar da wani irin ruwa daga sama wanda a cikinta bayan mun zubar sai muka tsoro da dangin abubuwa guda biyu kala-kala mace da namiji wannan duka aikin Allah ne shi sa yake haza khalqullah wannan aikin Allah ne halittar Allah ce fa'aruni ma za khalaqa alladina min dunihi dan Allah ku nuna min cikin abubuwan da kuke ganin sun yi daidai da Allah har ake iya bauta musu wa me suka halitta nasu wanda za a nuna wa duniya kar kuma a ce daga cikin na Allah din nan ku kawo nasu wanda suka halitta a ne ma za ka laƙar labina min duni babu wani abu ɗaya da za a iya nunawa da za a ce ga wani abu da ake bautawa mutum ko aljan ko sassaƙi ko mi da za a ce ga halitta da ya yi ƙa'ida kuwa ya kamata a ce duk abin bauta ya yi halitta duk abin da yake bauta ya kamata ya halitta wani abu sai na ga masu bautar shaninta mai saniya za ta iya halitta mai saniya za ta iya halitta to da ka Allah ya ce su kansu halitta su akai a yi shirikuna ma la ya khuluqu sha'an shay'an wa hum yukhlaqun yadda sa rika tarayya ga Allah abin da bai halittu komai ba innal ta tad'una min dunillah lam yakhluqu zubaba zubaba Allah ya ce wallahi ko kuda ba su halitta wanda kuke bauta wanda ba Allah ba lan yakhluqu zubaba ko kuda ba za su halitta ba wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'fa at-talib wal matlub kuma da kuda zai ji ya lasar musu wani abu ya tandar musu wani abu ya ɗauka musu wani abu ya taɓa wani abincinsu ya gudu ba za su iya binsa da gudu su kamo shi ba ko za su iya ba za su iya ba ko sun bi shi da gudun ya shiga cikin kudaje za a gane shi <laughs> ba za a gane shi ba sau da aka inan labi na sadu'una min dunihi lai ya kula ƙunshi ba Allah ce ba su halittu daidai da kuda ba ko kan ku daɗin ma ba za su iya halitta ba wa in ya tulubuhum zubabu shay'an la yastajidu min da ufa talib wal matalub da mai nema da wanda ake nema Allah yake duk sun yi rauni sun kasa sun gajiya da mai bautar da wanda ake bautawa duk sun bace hanya banjiji Allah ya tsare mu Allah kuma ya ƙara shiryar da mu aya ta gaba Allah ya ce ولقد آتينا لقمان الحكمة عن اشكر لله نعم ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه نعم ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة تبت من ذي ولقمان الحكمة anishkur lillah muka ce gode wa Allah wa man yashkur ma yashkuru li nafsi wanda ko yayi godiya babu shakka yayi godiya dan amfanin kansa wa man kafara wanda ya butulce kuwa fa inna allaha ganiyun Allah dama mawadaci ne ba shi da bukata hamidun abun godewa ne ko kuma mai godewa ne <clears throat> wa laqad atayna luqmana tabbas min da luqman lukman wasu ka ce annabi ne wasu ka ce ba annabi ba ne malami ne dai mai hikima amma dai ala'ayyar ta hal an yi itifaki annabi ya ce mutumin kirki ne rajulun salih bawan Allah ne salihi abdin salih to ko annabi ne ba a yi masa wahayi ko an yi masa ya dai tabbata mutumin kirki ne amma ba damuwar mu bane <clears throat> annabi ne ba annabi bane wannan ba shine damuwar mu ba a wani irin mutum ne mutumin kirki ne to yana da sifa irin ta annabawa nagarta sai dai da aka yi kusan ittifaki a kansa shine bakar fata ne ba balarabe bane hasali ma marar gata ne hasali ma an samu ruwaye da ke nuna a cikin bakaken fata ma yana da sifa ta muni mummuna ne amma Allah ya ba shi abin da ake nema shi ne ne shan zuciya imani wannan gangar jikin ba ita ake nema ba ba farar fata ake nema ba ba can fuska ba can zuciya inna fil jasadi mudgha idza salahat wa idza saluhat saluha al jasad kullu in ta jaru duk jiki yayi can in ta ba ta duk jiki ya ba to Allah da ya ce mun ba shi hikima alhikima wasu fasara da annabta wasu ka ce ana nufin me alhikima alfaham wal'il wa husnul ta'bir duk inda aka ce mai hikima sai ka ce alfaham wal'il wa husnul ta'bir shine fahimta da kuma ilimin da kuma iya isar da saƙo iya magana iya zance wajen ajiye magana inda ta dace ga fahimta ga ilimi ga husunin ta'abir a ta'abir zai iya faɗin magana ya isar da ita inda ta dace kuma duk kalmomin bakinsa hikima yadda ka san maganganun annabawa amma aka ce ya shahara da hikima ko ba abin da ya haifar masa da hikima illa ilimi da fahimta da kuma lizimtar shiru ba shi da surutu ko misali ba kana samsaman sikitan shi ya haifar masa da wacce mutum ne mai shiru-shiru in ya tashi magana kuma yadda ka san wahayi ake mishi wannan ya janyo masa hikima abin da ya janyo hikima na shi shine tsoron Allah duk wanda yake da tsoron Allah sai Allah ya halarci hikima a bakinsa za ta rika tsorowa yadda kasan wahayi wahaya ce mishi shi sa ka kan gama gabata bayan Allah mutanen kirki duk sun zama masu hikima kamar wahayi ake musu magana yar kaɗan mai hikima sai a yi sharhi a kanta sai a yi dogon littafi a kanta ko lukumani yana da hikima lukumanil hakim ake ce mishi lukumanil hakim ko da yana da hikima kuma kusan a nan ne malamai suka ce Allah ya ambaci sunan shi a wannan guri amma galiban duk mutanen kirki Allah bai siya ambatan ma su ba saboda sanin sunan ba shi ne damuwa ba kamar da muka shafa yanzu da aka ba magana ɗan shi ma wasu su ce sunansa kaza sunansa kaza duk ba ruwan Allah da wani nan ma dalili ne sa hikimar Allah ce ta sa masa sunan shi da sai ya faɗa da wata hikima amma da aka zo magana ɗan shi wa idh da luqmanu libnihi ba faɗi sunan ɗan ba sanin sunan mutum ba shi da wata manufa ko ba isa Allah yake so mu rike ba aikin mai kyau ko mara kyau don mai koyi da kyakkyawan mu guji mummuna kamar wani wai wai ya rubuto tambaya wai sunan matar shaidan yake tambaya na ta ban je auren ba ni ko gayyata ta ma ba ba ni invitation ba <laughs> wai ya sunan matar shaidan tsawon kajan sunanta bai dace ma wani ya ba ilimi ba ne kai dai ba kasan sunan shaidan ɗin ba iblis to sunan matan shi ne ban sani ba ba an da ya san sunan matan shi <laughs> kuma yana ma da matar ma ni ban sani ba <laughs> kai Allah ubangiji ya kiyaye da wanda suke magana ya sunan karan ashabul kafi ya sunan karan kuma wai jani ko baki ne duk yana so ya sani to wannan shine abin da ake cewa ilimin ba zai amfanar da kai ba jahil ma ba za ta cutar da kai ba dan baka sani ba Allah ta'ala ya samu dace da ƙarshe Allah ya ce mun ce da shi ka gode wa Allah mun ce da shi wato an gaya mishi ne bi hikma bi lisanil hali in bi kauli ne kamar an masa wahayi kenan an lillah ka gode wa Allah an kimsa masa wannan wa mai yashkur wanda ya godiya ma'ana ya aikata godiya a aikace lalle ya yi godiya don kanshi wanda ya kafirce dama Allah ghaniyun mawadaci ne ba shi da bukata zuwa ga kowa hamidun hamidun bi ma'ana ko dai mahmud ko ma'anar hamidu mai godiya a matsayin ismul fa'il mahmud ko ismul maf'ul wanda ake gode mishi wannan ga za mu tsaye a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad